akaramakallahu zan je zuwa ga tambaya na gaba bayan an mana bayani menene ake ce ma tarbiyya hmm. to na biyu malam wane ne wanda kuma ya cancanta a yi mishi tarbiyya din to a musulunci kamar yadda an an an fahimta a a ma'anar da muka faɗi hmm. tarbiyya ana tarbiyya ɗan adam ne tun a matsayin jinjiri tun kafin a haife shi hmm. kamar yadda muka faɗa sannan a zo a haife shi sannan ba a barin tarbiyya su har ya koma ga Allah malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu kuma waɗanda suka ba fannin tarbiyya muhimmanci ya rubuta littafinsa tuhfatul Mawdud bi ahkamil maulud ya ɗauki yadda ake kula da ɗan adam tun kafin samun sa a wannan littafi nasa har wasa ga Allah da matakan rayuwarsa idan mun ɗauki sa akwai Al-Imam ibn al jawzi ya rubuta littafinsa da ya rubuta ya sa masa suna tambihun na'imil ghamr alama wasimil umr eh, to shi ma a wannan littafi nasa tambihun na'imil gumur ya yi faɗi mawasim matakai da ɗan adam yake bi tun daga haihuwarsa har zuwa tsufansa yi eh, wannan bayani sannan a ƙasar mu ta hausa a sheikh abdullahi bin fodi rahmatullahi alai eh, ya iya wazirin sarkin wazirin shehu usman dan fodi rahmatullahi alai shi ma ya rubuta littafi tahdibul insani min khisal shaitan sannan ya rubuta littafin sa masalihul insani almuta'alliqati bil abdani wal adiyan duk waɗannan malaman sun yi bayani akan cewa ana kula da ɗan adam ne ba a barin tarbiyyar ɗan adam iyaka matakan tarbiyyar su suke bambanta yadda ake tarbiyyar yadda za ka yi tarbiyyar jinjiri daga ranar da aka haife shi misali har lokacin da za a yaye shi ya bambanta da kuma lokacin da aka yaye shi har lokacin da zai kai matsayin da za a iya sa shi a makaranta sannan in ya shiga makaranta ta fari tarbiyyarsa za ta bambanta da yadda za a yi masa tarbiyya da in ya shiga makaranta ta gaba secondary misali idan ya gama secondary ya shiga jami'a tarbiyyarsa za ta canza kaga ashe kuskuren da muke shi ne za ka ga da yawa yara mu mukan bar tarbiyyar su ne wasu da yawa idan suka gama secondary kuma wannan matakin shine mafi haɗari a cikin rayuwar ɗan adam kamar yadda malaman tarbiyya suke faɗi a lokacin yaro komai nashi yana jin yana cika yana batsewa yana jin ya fi malaminsa kwakwalwa yana jin ya fi baban shi ƙarfi gani yake ma yanzu sarkin garin su ma matsayinsa ɗaya <laughs> eh, matsayin su ɗaya yanzu da sarkin garin su kila gwamna ma bai fi shi ba kila shugaban ƙasa ma bai fi shi ba wannan matakin na shabab wannan matakin na ƙuruciya to kuma daidai wannan lokacin al'ummar mu sai a saki yaro makarantar islamiyya ba zai je ba eh. iyaye sukan tunanin kawai da zaran ya irin kai shekara ya gangara sha biyar sha shida shi to kaga kuskuren da ake samu kenan wani mai hikima daga cikin malaman tarbiyya ya ce shi a ganinsa dan adam yana yin wasu bakwai bakwai guda uku waɗanda suke a wannan matsayin ake samun kwarakwarai mm. bakwai bakwai guda uku ah. ya ce bakwan farko ya ce la'ibu wala da ka saba'an hmm. wa adibu saba'an sannan wa raƙibu saba'a kaga ke kenan bakwai bakwai sha hudu kenan hmm. bakwai ta uku ashirin da ɗaya abin da ya ce la'ibu wala da saba'an ya ce a shekara ta a shekara a shekarun bakwai daga ranar da aka haifi yaro hmm. har zuwa shekara bakwai to wannan matakin abin da har turawa suka kwaikwaya suke cewa play method playing method hmm. wato hanyar tarbiyya ta wasa ai ma yaro wasa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi a wannan matakin bai ce ma a ce ma yaro ya sallah ba hmm. shi da ya kai bakwai ta biyu hmm. sai ya ce me muhu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin idan ƴaƴanku sun kai shekara bakwai ku ce musu si sallah ku ce musu su sallah eh, eh, eh, ku ce musu su sallah to kaga wannan matakin Shi ne matakin farko duk tarbiyyar da za a ma yaro ana jan shi a jiki ana masa wasa ana sumbantarsa ana rungumarsa ana ɗaukarsa a taɓa shi sama a yi waye da niyyar tarbiyya ake masa sannan sai ya ce wa addibu sab'an in ya shiga bakwai ta biyu to a lokacin kuma in bai yi abu ba a lokacin za a fusata a canza fuska a bige shi dukan da ba zai cutar da shi ba in an kai ana ganin dukan ne zai yi magani eh, a nuna masa ɓacin rai a fuska kuma yana ganewa Shi ne manzo su mai ce wadribuhum alaiha wa hum abna wa sini in sun ki yin sallah sun kai shekara goma ku duke su eh, kaga mataki na biyu kenan to har yaro ya kai shekaru goma sha hudu to daga nan kuma sai waraqibhu saba'an mm. daga sha hudun nan sha biyar mm. sha biyar wanda al'imam al a cin wancan littafin sa na tambihun na'im al-gumr ya ce shi ne matakin tarbiyya mafi haɗari kuma turawa ma haka suka faɗi shi ne mataki na adolescence mataki na adolescence ko puberty matakin yaro yanzu ya fara balaga a lokacin ƙwaƙwalwar shi tana buɗewa tunanin nuka za su riƙa zuwan masa mabam